والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأول من تكلم به wane ne farko wanda ya magana da kaddara علماء المقالات مقالات كادوا يتفقون على أن أول من تكلم في قدر رجل الصالح وأنتم معلمان درك wato sun kusa su yi itifaki cewa farkon wanda ya yi magana game da inkarin kaddara rajulun ismuhu sausan wani mutum mai suna sausan au sausir wa asaruna ala annahu sai sawai wasu mafi yawan malamai suke sunan shi kai sawayi au san sawayi ko kuma san sawayi wa zahir wal ilmu inda sa hmm. abin da yake a bayyana duk da Allah shi ya kowa sani Allah kullu waye duka gaba ɗaya sunan mutum ɗaya ne kawai duk mutum ɗaya ne wannan وكان هذا الرجل بالبصرة يا كسن شيء وانا متوم ينا Ya kasance shi نصرانية يا كسن Kirista ne. بنزاري ya تهليش أسلم سنة يمدلتا ثم تنصر سنة يقال قوما da na Kirista. نعم aka قول آخر تقوم أرضا وهناك قول آخر وهناك نعم إيه وانا كيف لنا هذا ده وانشان دي وهناك قول akar. wato akwai wani magana daban kuma annan kana majusiya cewa shi ya kasance ba majusi ne wa hada rajul ni ya afrawira eh wannan mutumin yana daga cikin kabilan asawira wa kana kana kunyatu abayuni al-iswari hmm. ya kasance al-kunyansa abayuni al-iswari ومال الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال إمام الذهبي كركتا الكتاب ميزان الاعتدال إلى أن اسمه يونس الإزواري سؤال لي سونش يونس الإزواري وقيل إنه زوج موسى بن السيار شيء بن شيء مجي ثاني من سنة أم آه، أم موسى بن السيار الإزواري وقال ابن هذا العسقلاني ابن هذا العسقلاني يا شيخ Yunus al-Iswari awwal man takallama bil qadar Yunus al-Iswari shine farkon wanda yayi magana da kaddara wa kana bil basra ya kasance yana basra kaza annu ma'abad al-kihani sai ma'abad al-kihani ya karbi wannan karatu daga wajen shi ya karbi wannan aqida daga wajen shi zakara al-ka'bi fi tabaqat al-mu'tazila Imam al-Ka'bi ya ambace shi a cikin tabaqat al-mu'tazila وذكر أنه كان يلقب بسيطوي سيطوي وجاء أبو شاشي أنا من لقبي لسونا سيطوي فقال أبو حاتم أبو حاتم يتي حول معبد الجهني yana magana akan ma'abudu juhani wanda shi ne ya yada shi ya daga tuta na yada wannan aqida ta kadariya ma'abudu juhani na'am kana na san fi qadar ya kasance jagora ne shi a wajen kaddara wajen inkarin kaddara ya gabato madina afsada bi hanna sai ya lalata mutane kuma ya je madina garin irin. in dai mutum ya zo da da'awa da rashin kyan da'awan to insha Allah sai ya ja mutane ba a taɓa samun mutum ya zo da wata bidiya a ce bai da mabiya ba da za a samu wani yanzu yana da awon malarta ya zo yana yin wa'azi a tsirara ba wato ba riga a cikin shi wallahi ya samu mabiya a gari ko da a cikin a cikin addinin kirista an samu irin wannan wanda ya zuci asalin dan adam asalin annabi adam alaihi salam ai ba tufafi a cikin shi da shi da matar shi yace wannan kayan da ake sawa a cikin bir'a ne gane ku wato kuma kuma da gaske mutumin ya zo zai zo coci a ƙasashen turai zai zo coci ba wa doma riga a cikin shi sai mafi aka bi shi an gane ya nuna ai asalin adam tsarara yake daga baya ne suka fara sa mafi irin wannan kuma kaga tun da haka ya samu biya wani da awani a duniya zai samu biya ba uba ya fito tsarara uwa ta fito tsarara shugaban addini gaba ɗaya su tsira ba kuma ya rike shi ana kallon al'aurin shi وقال أبو حاتم حول معبد الجهني أبو حاتم يوم أنا دنقني ده معبد الجهني كان راسا في القدر شي جاكورة لي ودن يادا قدرة يادا إمكان قدرة قدم المدينة فأفسد بها الناس ya zo madina sai ya lalata aƙidun mutane فقال ابن قتيبة ابن قتيبة يقول لا تجمع اشتغال قدريا shi da kailanin dimashki ya kasance shi wato dan wato bakin da ne shi na misira mutum misira ne ibdiyar qadariyar yana inkarin kaddara an ya takallam adam fil qadar qabla babu wani daya da yayi magana dangane da inkarin kaddara gabanin sa wa da'a ilayhi kuma ya kira mutane zuwa gare shi nam lam yatakallam adam fil qadar qabla wa da'a ilayhi eh, babu wanda ya tsawo magana kaddara kan kaddara gabanin shi kuma ya kira zuwa gare shi illa ma ba mu da sai dai wannan ma abin zuwa ne wa kana gailan yukanna abu marwan ya kana gailan ajiba shi. ana mai alkunya da suna abu marwan wa kaza hisham bin abdul malik hisham bin abdul malik ya karba daga gare shi sai gici sai gici shi a can kofar dimashq وكانوا يرون أن ذلك يدعون بدعوة عمر بن عبد العزيز إيه wannan gici wanda aka yi masa din nan gailanin dimashki gailanin a zaka kai sai وكانوا يرون أن ذلك بدعوة sun kasance suna ganin wannan ya kasance da addu'a ne na Umar dan Abdulaziz Umar ya gan shi akan wannan aqida suka yi munazara da shi bayan sun yi munazara da Umar dan sai Umar ya samu nasara kan shi sai shi wannan ma'abatin sai janye daga akidansa da ya janye daga akidansa daga baya wato bayan lokaci mai tsawo har ainihin shi umar ɗin ya rasu da ya ga umar ɗin umar ya rasu don umar ɗin ya bashi mutane na gwamnati ya bashi mukamin kulawa da ainihin abin da baitulmali shi wannan ya bashi kulawa da baitulmali daga baya da umar ya rasu sai ya dawo ya fara yada aqida da ya shi ya dina yadawa amma ya ce ya tuba amma daga baya sai dawo ya ci gaba da yada wannan mummuna aqida din har yanzu ya lalata mutane da yawa kan shi to da ma umar ya mai addu'a ya ce in har ka in ka tuba da tuban ƙarya kai to Allah sai ya wulakanta ka sai ka yi mutuwa irin mutuwa na kaza ana ganin wannan addu'a da ya masa shi ne ya janyo gashi nan sai gashi an kama shi

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن علامته أي أنك أخي لا تدع العلم daga cikin alamar cewa karatunka ilmin nafi ne to za kai baka da awan ilimi wala tafkhar bi ala ahli ko baka alfahari da ka akan wani wannan shine alamar cewa ka ilimi ne nafi wala tasbul jahal ila ghayrik ko baka jingina jahilci zuwa ga waninka illa man khalafa sunna wa aliha sai dai wanda ya saba ma sunna da mutanen sunna fa innaka inda zalika tatakallamu ghadaban lillah la a lokacin nan sai ka dinga yin magana saboda fushi dan kariya ga addinin Allah za ka yi al-gadar algazabu tifa'an an dinin Allah a gane fushi saboda kariya ga addinin Allah subhanahu wata'ala za ka yi magana gadaban lillah la li nafsik fushi saboda Allah ba dan kanka ba wala kan da duri da ake ahadi ko ba wai dan nufin ka dauka kasu akan wani ba a galibu shi malamin sunna baya alfahari cewa ya kowa ilimi baya zuwa cewa kowa jahilai ne sai dai mutane in suka saba mu sunna ko mutanen da ba su yi karatu ba suka jingina ma kansu ilimi a gane na'am ومن علاماته أيضا أنك لا تظن مجرد الظن أنك تفضل على من سبقك في العلم. لكن علامة kai ba ka zato mujara da zonde gundarin zato cewa annaka tafdulu alaman sabar fil ilmi cewa kai ka fifici wanda ya tsere ma a cikin ilimi sai ka ga wani karamin yaro ya kira babban malami wanda zai shiga talatin yana karanta sai ce mai kai jahili ne haka ke yanzu a gane wani ko kaga wannan ya kamata mutum ya yi adalci kasancewa fa an fi ga karatu karatu ba wasa bane zaka zo kawai kana dan karamin yaro dan shekara 18 ka zo ka kalli mutum dan shekara 60 wanda ya dade yana a na da irin da cikin dai a gari wanda kai din nan ba mutum ɗaya daga karanta dare hayaniya da cika baki a gari mafi yawan mutanen mu haka ake yanzu sai mutum ya kalle ka ci ma jahiri ko ya kalli malami dan mai ma ya ce Ka zo wannan magana ba karamin hadari gare shi ba a gari da ganin ka an zuba yi wani shekarar garin a duniya kuma ɗan najeriya shekara sha takwas haka yi karatu da za ka ga wani jahili na bakan gani irin wa'annan masu magana fa wanda daga cikin zuwa ko auren fara bai yi ba sha takwas sha tara ishirin shi ne zama imami yanzu yana jahilta da kowa da kowa Allah shi yayi inna ba hanifa kilala lallai abu hanifa an ce masa ayyuhum afdal an ka biya abu hanifa wane ne ya fi daraja a wajen ilimi alkama ne ya fi daraja ko kuma aswad ko kuma abu ko aswad fara wallahi ma na nu bi ahalin an naskura yace ina mu ina mu mun kai matsayin zamu ambace su ba wayannan mun mun kai matsayin da za a ba mu mun kai matsayin zamu samu iko mu fifita tsakanin su kaifa nufaddil bainahu eh ba mu kai mataki ma ba ambace su ba yaya za mu yi mu fifita tsakanin su sai ya za mu fifita kalamu firdaus abu da ya ce. wallahi hadhihi nasiha galiya kai wallahi wannan nasiha tana da tsada sosai tana da muhimmanci a amri ka kibritul ahmar wallahi na rantse da Allah wannan kaman kibritul ahmar ne kaman a kaman wani wani ma'adani yana ke kibrit shi kibrit din ma ja shi wannan kibrit ja tsada gare shi yana da wuyar samu to wannan nasiha da wuya za ka same shi law anna tullabal ilmi amsali da ce ɗaliban ilimi iri na wal awam da amawa da sun ji wannan nasiya wannan wasiya din daga wannan imam din mai daraja ta'amalu wa zabalu muska aiwatar da wannan nasiha din da zalat kasiru min al mashakil da yawa daga cikin mushkiloli sun bushe a wannan gari namu لأن في بلادنا هذا دوما أتشين قالوا موانا فالأواكم الذين يختارون العلماء أما وانسوك يزعبون ما لديك متين آمين ilimi. wani bai san komai ba يقولون هذا الأستاذ الفلاني هو أعلم الناس ما وانا مالمي واني شيء بقوة علمي يا نيجيريا هو أفقه من كل أحد يا بقوة زمن بيجو يا ليت شعري ما هو الميزان يا كتير علمنا منين ما أولي منين ما أولي وانا وانا آمي يا أيوة زد شيء الذي يتكلم في غير فني وانا يجي مجانا بعد كيف فني شو ده وانا ما أولي يا أونا تعواني يا بقوة علمي يا نيجيريا فاستطاع أن يميز بين العلم الشيخ الفلاني هل يسامي إيكو برماؤني يئي سامي إيكو يئي أونا da sauran malamai a wannan gari har ya sadu zuwa ga wannan natija wallazi ataqiduhu anna an ni abinda na kudirci cewa wanda ya kamata ya zama tun na kadan mai nakari tsakanin malamai yumayyizu baina ilmi kuma ya iya bambanta tsakanin ilimin wannan shaykh da sauran shaykh din yammaji an yafu an yafu ya kamata ya bibice shi a wajen ilimi ya kamata ya bibi ilimi aw min an yakuna min aqrani ko ya zama daga cikin aqran din su walakin hada al'ami laysa fi fil wala fi nafil shi ba wannan ami ba shi da tsuntsu ba shi da ba shi da ba shi da kai fa yakunu hakaman bainal ulama yaya zai iya zama to alƙali tsakanin malamai da kuma shehunnai wallahu almusta'an ala abu muhammad na'am sai ka ko wanda shi za ka ji shi bai ce mu kowa jahili amma shi ka tafi zaran da zai ce alhamdulillah ne ka tilla fa kare yana yana shi ya gamsa haka ka shi gaci to kuma kuma wallahi dai karatu wallahi dai karatu ba kaga dan Najeriya na cewa alhamdulillah ne karatu wallahi gari yake a gani kawai ana dai manage a najeriya ana manajin ilimi amma maganar wai an yi karatu irin wannan karatun da ake magana har yanzu muna kan hanya ne har yanzu a najeriya duk ana kokari a fagar ta ta ake yi a cikin ilimi wanda ya san ilimi wallahi ba zai alfahari da ilimi ba tsoro zai نعم الدعاء بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أكو نعم ويستدلون بحديث عبد الله بن مسعود قال suna kama hujja da hadisi Abdullahi bin Mas'ud yace la'ana Allahu al-washimat wal mustawshimat yace Allah ya tsi wato masu ganin halaccin ayi tsinuwa ayi la'anul muayyan suna kama hujja da wannan hadisin hadisin Abdullahi bin Mas'ud da wato a cewa annabi ya ce Allah ya tsine wa masu yin zane ga wasu wal mustawshimat da wanda suke neman yi musu zane eh, abu da masu yin gira wal mutafallijat masu yin gira da masu yin wushiriyar ƙarya masu yanke gira da kuma masu yin wushiriya na ƙarya masu canza halittar Allah idan duk wanda gaba canza halittar Allah ne an gane yanzu ga babban canza halittar Allah da ya shahara yanzu cikin mu shine bleaching wallahi da maza da mata yanzu duk bleaching ake yi yanzu ya zama shine kamar ake yayi ma yanzu har ma ba a ganin abin kamar aibi ne da ce ai wane yana murzawa wannan eh, eyelashes din nan kaga na eyelashes din kaga akwai akwai jahilci sannan kuma akwai lalacewa a cikinsa kaga wai in za a yi biki yanzu biki ne ba ana so bikin ya yi albarka sai an sanya ailashi ba kuma ai rashin sun wallahi bai musu kyau Na nabi wallahi tallahi ne a nawa yana rage mai harinya kyau ne sai ka tana kintawa yadda ka sa yan ruwa wai an kama amarya ka tana wani kintawa da wani dogon abu a ido to wallahi yanzu matsalar da ake samu kire yanzu dole ne mu tarbiyyantar da yaran mu wallahi ya saba sunna ga ailashes din nan ga maganan shafa akwai abin da ake musu a zirza su kai ka tabbatar da wani ba matar kamar shi idan ta zo ta yi wanka ta koma yadda take zai gashi wannan ba wannan masu da gari din nan ba ita bace da ƙarin gashi ai duka yanzu da mata kuma a gaban matan aure ake yi wannan yanzu za a yi aure yanzu kamar abin ya zama kamar ba ma laifi bane yanzu har da masu da'awun sunna din da yan biliyan duk an taru an hada da fasikai su ɗaya ne kudi yake samu da shi an gane big of nan a zai kuwa sun yi bayani da sun cewa yana haifar su 'yan najeriya ba ruwansu da wani kansa allah zai kyau a nasu ganin kyau ne wala yanzu kyau ko ina wani bawan allah daga sokoto suka zo wai sun ji labari garin kaduna gari ne wanda ake samun mata masu tarbiyya masu addini masu kaza wala ya zuwa zaɓon mai budurwa aka zaɓon mai wata budurwa tana islamiyya ba a taɓa ganin fuskanta ba akwai addini ita ce ra'isa tana kulawa tana kaza tana da biyayya suka nuna ta wallahi da suka zo da ce to suna so su ganta inda an amma musu yaban tarbiyya su yi farin to su ganta yariya ta iya da aka buga aka buga da kyan aka samu tawala da aka bude fuskar na ya kofi gaba ɗaya subhanallah eh, bleaching bleaching ya lalata fuskar dole ka hakura wa ita saboda addini hatta malaman ba ba babu ta ba <laughs> amma suna yaba ma tabiyarta a yau shirin zan yaba ma wanda ban gani ba Allah ba zan yaba mata ba a kakin da zai duk wannan abin da take tunda ba zanta ba kuma zai yaba ba kuma misali kai fa kai za ka zo ka nuna wani ya aura baka taɓa ganin ta baka ganin da take ba to matsala to wallahi wannan matsala yanzu ya kan shahara fa dan dan za mu tsaya ji da malamai a taji da wa'azi eh, ya shahara preaching din ya shahara da sa ai lashin din nan ya shahara ya taba mu sunna haramun ne sannan ga wannan kidan kidan da ake dinnan wanda ba a jin kunya kowa matan aure a kira DJ har DJ ma yanzu ya zama abin yabo a nan a nan fadin wada ba a kira mai kida a yi kida maza na kallo mata aure na murguda jiki maza na kallon su yan mata na murguda jiki za a kewaye gaba ɗaya ka saki ka baka jin kunya kowa baka jin kunya matarka tana rawa a gaban jama'a wallahi a ba tsaya wa yanzu a ƙwarai da gaske sashen wannan ya cika zafi ya cika zafi to gaskiya a tashi tsaye da daɗi ba daɗi a yi nasiha kamar yadda Imam shakidi ya ce ko da ba a yi aiki da shi ba ka samu uzuri a wajen Allah ko ba a yi aiki da shi ba ka samu uzuri ko wasu masu gaskiya suka zaɓe ne da birki din nan wato kuraje suke cewa fuska zaka sun ce kuraje to kai din nan zaka faɗa zaka ce to shikenan ya zai ma sake aika wani abin shafawa to wannan abin shafa daga nan sai a fige daga da bleaching daga cewa ana so a busar da kuzi sai a koma bleaching fa ayyuha ya zilla wasu suna ganin kaman ya ko da ke wannan duk matsalar mu ne kuma mu nan mu wai ba ma san wata sai baturiya baturiya yi zo kuma aura yarinya duk yanta inda baka ce baka so eh da zarar an ga mutum fara duk mulinta sai ga maza na rawar jiki to shi zan zo matan kuma da yake su suna kallon mai maza ke so ne shi kostoma shi mai shago yana zo mai ainihin kostoma ke so tunda ya zo mai kostoma ke zo sai zai kawo wannan kaya daidai da abin da za a siya eh na sani a Nijar a Nijar an taɓa yi haka mata ana son masu a ce ba sai suna son shaka fashi aka dira da wata abin da kuke wanda kin zai iya kawo miki ciwo kansa zai iya halakar da ke ake to mazan mazan ba sa son ko ba sa son mata tsira da su ba mazan Nijar sai dai mata ba su ke ba sai a shaka fashi shaka fashin fasaluwa ake ba dabba ake ba sai ke ba irin mutanen da masu sun yi dan a da dabba a ce shi sai a bata to shi ne dan adadi kuma yana sha na'am fa balaga zalika mar'atin min bani asad sai wannan ya kai ya kai ga wata mata daga kabilan bani asad ana kiranta ummu yaqo cewa Allah ya tsine wa mace mai canza halittar Allah da yin zane da wacce ake wa zane da mai yin kira da wacce ake wa kira da kuma mai yin mai ushiriyar ƙarya masu canza halittar Allah sai wata mata mai suna ummu yaqo sai labari ya kai mata فجاءت فقالت تدرو تجي إنه بلغني أنك لأنت كيت وكيت للي لاباني يا كيغل ترى تبع عبد الله بن عمر لاباني يا كيغل إني كاذيري كذا كذا فقال وما لي لا ألعن لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدل ديني من وند الله ده من ذا الله يديني ماذا بقى من هو في كتاب الله kuma ga shi nan a littafin Allah littafin Allah Allah ya tsire mu wannan mutumin a falat qara'atu ma bayna lawmatayn ko lawhayn fama wajadtu fi ma taqul qara'atu ma bayna lawhayn na karanta abin da ke tsakanin allo guda biyu wato bango da bango tsakanin bango da bango tun daga ainihin fatiha zuwa nasi na karanta an jima ban samu abin da kake faɗa ba nan tana bugawa da abdullahi bin umar ne ba na karanta ban ga inda aka faɗi wannan magana Allah ya tsire maka Allah ba tana ganin kamar kawai istinbadin shi ne قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه يقول والله إن دي كنت قرأت هذا كثيرا كنت هذه كنت هذه جيرا نمشي أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه شو بجي قرأت هذا يأتي أم يابو بجي قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه ما abinda manzo ya baku ya zo muku da shi ku rike shi amma na hakum anhu fantamu abinda manzo ya hana muku hannu manzo Allah ya ga ya faɗa haka Allah ya faɗa haka to manzo Allah ya ce mana Allah ya tsine mu kaza ya tsire mai zade ya tsire mai wuce na ƙarya ya ce ne masu yin gira na'am qalat zala ce gaskiya na karanta qala fa innahu qad naha anhu to ai an ce wa ma aka kuma rasul ai manzo Allah ya yi hani game da shi qalat fa inni ara ahlaka ma ahluka yaf'aluna ka duba to na ga matanka da iyalanka suna yi mm-hmm. eh, kai da kace ka hana wannan ba tana jiya da malamin saboda malam yayi wa'azi yana so ya rusa abin da take so sai aka rawa kallahu ku ne dai malamai na ga matakka da ƴaƴan gajin suna yi to me malam zai yi sai ce ki tafi ki duba فذهبت فنظرت فلم تر في من حاجتها كيف دوبا جيرانا ki nuna mun masu yi daga cikin gidana din falam tara min hajatiha shay'an sai ta tafi ta gama dubawa ba ta ga komai daga cikin bukatunta ba an gane wannan wannan shi ne ɗabi'a mutumin da baya son gyara in ka mai wa'azi zai kalli wani laifi kai ma kana yi sai ma kana yi qala law kanat kadhaliki ma jama'aka hmm, wallahi da haka take wallahi da ba ta ta ba in na bai ta tana sunnan manzo Allah ba ba ta wallahi Abdullahi bin Umar wallahi da ban ta ta ba an gane ne na ne Eh, yana da ƙarya da ko kuma jita jita kila jita jita da sani ba kina eh, a na gudun hajjar ya wani lokaci sai a mamaye ka kai a zai sani ba wani lokaci ga kai ba gama yanzu a kowar akwai malami ba ne ba mu juma'a ne ba yana yin zafi akan irin wannan wanda da shi ba zai ainihin sunan shi wizi wallahi tallahi ya zo makaranta kawo yaron shi ya rike yaron an koro yaron kudin makaranta ya zo da yaron an makaranta ga wizi a kafa shi ya lura ba ya sa wizi yana tafiya shi da aka ce da oh, malam wani ba dan shi ne? yana da zafi akan wizi kamar abubuwan sun bai yawa bai matsaya duba wannan da yaron ke ya sa ba shi da ya san ya dinka ba yaron da bayan mana don wani lokaci zai baka ba ba za ka taba tunanin ma cewa abin zai fara gidanka kuma zai faru ko? so أقول فيها زين الرأي ko mutane suna lura magana banza magana wofi shi da yake wa ya fara gyara gidan shi bana to ko bai sani ba yi kuma kasan mutane ina su taɓa ganin kuskure su gaya maka ba irin kuskure da ana taimakon juna ni abu da na yarda da shi yaro na yaji na komai in dai mutum ya ga wani abu to sanar da ni zan ji daɗi wani kamar sai ga mutane ba sa son sai ai matan shi kaza ai yaran shi kaza ai kaza ba za a gaya maka ba wanda in an gaya ma din nan kai ma yadda kake ganin na wani kai wa'azi a kamata kai ma a gana ka a taimaki juna yanzu ba taimakon juna ake ba in kai za a yi jin daɗi ne ana aiki da yake wa'azi ke yi fara shi kawai sani ba wanda da ya sani da sun tafi zai gyara wannan abu wata mace mata da wani mata shi na son banza wala ana kan kuskure abin ya kai shekara shekaru da zani ba dan abin ba za a ne hadar da yake ciki ko wasiƙa a rubuta a rubuta wasiƙa a ajiye mai a ajiye a yi ta ganin wasiƙu dole zai yi abu da aka zo jarar da ba kawai wasiƙa wannan ya rubuta wasiƙa a ajiye da yake wuce ba ya zo ya gani zai kare karanta abin da in wata wani kan ce shi sai shiga bincike a aka suna ma kawai ne yaro amma a cikin wani sai da suna bin maza da ba sun yi tashen da ba kai da kai ana samu ma su da su kai kan su kuma da shi shi ke ko kuma a cikin ba a cikin da kawai su da abin ya wuce gona da abin ya yi yawa ne shi ba an gani Eh, akwai kuma irin wanda su labarin zai zo musu su sun san yaran su ba wani wanda zai ba eh to ai wannan mutanen banza ne duk wanda ya ce shi ya san yaran shi ƙarya yake yi bala baka san yaran ka ba ta aini na san yaro na bayan zayar raya wannan to kai mutum banza ne akwai mutane irin wannan akwai zama yaran zamani sun wuce tunaninka an ka ji an faɗa kawai ka tsaya ka ce na gode duka kai bincike a ga suka ce wai kaza kaza kaza da sauran a a'a akwai wani yaro ko wallahi zai zuwa makaranta aka ce zai zuwa yace to baba a zuwa tambayi a zuwa tambayi a ja tambayi malaman mu kawai ya tsaka ce baban su mutum sai ya gaba ma shiga mota baba sai ba da gaskiya ne wannan yaron da gaskiya na zuwa wallahi ya riga baban shiga mota irin da gaskiya abin nan sai dai ga mun zuwa makaranta kibar ba dan Allah ka yawo wallahi da lai kuwa yaran suna da wayo fiye da kai a irin tunanin eh, sharu suna zilbar bahari ka duba ka duba yaran su wasa da waya Ya da taba ganin waya ba ya ɗauki waya ya shiga nan ya fita nan yiwa ya kakana nan kana wahala da abin nan eh wallahi shekara biyu da inda yake taba waya ya yi nan wayan ya yi yawa hmm. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام dukan yabo sun daga Allah wanda ya shirya da mu zuwa musulunci wannan alaina bi kuma ya mana baiwa da musuluncin nan faradna fi khairu ummati kuma ya fitar da mu cikin biyayyen al'umma alas'alu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda muna roƙon Allah tawfiqi gam da kasar ga abinda da yake so kuma ya yarda da shi wal hizza bima yakrahu wa yakhaf

muna roƙon Allah ga mu mutakatar ga abin da yake so kuma ya yarda wal hissa bima mimma yakrahu kuma da kuma tsarewa ga abin da yake ki wa ya yafkhabu kuma abin da yake fushi da shi A ashar na'am hadhihi khutbatul kitab wannan shine khutba na littafin abada bilhamdulillah sai fara da alhamdulillah amalan bis sunna wato yayi aiki ne da sunna zai fara da alhamdulillah وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana gode ma Allah kuma yana kirari a gare shi biki ta baki a cikin rubuce rubucen sa da hudubobin sa duk yana yin haka wa haka za kana salafus salih wa ahli eh, haka ya kasance magabatan mu na kwarai da ma'abota ilimi suke yi amma wannan masu haja da ake wajibi ne bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu zuwa dai karshe ya ayyuhal ladina amanu taqulla haqa tuqati kaza kaza kaza kaza ya ayyuhan nasu taqulla allazi khalaqa kum min nafsin wahida da irin wayannan kudu wa na hajjar a hajjar ɗin jaya wajibi ne kaga da wajibi ne da sheik fauzan da ya yi gyara ga imamul barbahari ko imamul barbahari ya fara kudu ban littafin ga abin da ya fara faɗa alhamdulillah da zai hadana lil islam wa manna alaina واخرجنا wa خير fi khairi ummatin لما يحب ويرضى tawfiq lima يكره ويسخر yarda كل hifz هذا مستحب لي شيء haja ne shi yana da kyau manzo Allah yakan fara da shi a wurare da yawa hatta wajen neman aure na'am kuna kutaba kutuba da bismillahir rahmanir rahim eh wato sun kasance magabatan mu wanda su ne abun koyin mu hmm. salafu salih wato suna fara littattafan su da bismillahir rahmanir rahim tida'an bil kitabil azim saboda koyi da littafi mai daraja littafi mai girma alhamdulillahi rabbil alamin da kuma suna farawa da alhamdulillahi rabbil alamin bi nabi sallallahu alaihi wasallam suna farawa da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu kana idza arada an yakhtuba lalle manzon Allah yana so ya hudu ba ko yana so ya yi magana ko yana so ya fadakar yana so ya fadakar kan wani abu yana gode ma Allah ya yi kirari a gare shi sannan zai yi bayanin abin da yake so ya yi bayani wato alaihi salatu wasalam to ya magana yin isti'aza in mutum zai fara littafi zai fara karatun littafi ya ce a uzu lillahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamdi wa nafsi wa nafsi hmm. ko a uzu lillahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mutum zai fara wallafa littafi ko zai fara karatu ya fara da isti'aza ya halatta shin yana daga cikin ɗabi'a na sarar farawa da isti'aza isti'aza ana yin shi ne a wajen mai karatu al-qur'ani fa'iza ne fa'iza karatu al-qur'ani fasta izbin layi min shaitan rajim in za ka karanta qur'ani fasta iz billahi min shaitan rajim ka nemi tsari da Allah daga shekar jefaffe an gani kada ka fara da isti'aza an gane in za ka fara ka fara da bismillah in dai littafi za ka wallafa ko karatu za ka yi ko ba me za ka yi da sauransu na falmu'allifu na hada hadal manhaj shi mawallafi ya jimfaru wannan wannan manhaji na muktadiyan liman salafa ya yi koyi da waɗanda suka gabace shi وهو البداء بالحمد لله شيني فارا وادا الحمد لله أنا قال بكاو حديث النمبر كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبطأ وكل أمر ذي بال لا لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ saboda hadisan gaba ɗaya ba su inganta ba eh kuma hadisan masu rauni ne wanda raunin baya in jibari an gane ku ku shiri Walaikun salam. Eh. Eh. Ana jarabawa. gaskiya ne aishi wa'azi ko kana da irin shi a gidanka kawai yi wa'azi annabi nu ba su da irin shi a gidan shi amma bai yi wa'azi akan kafirci ba ai kawai in kasa san abu gaskiya ne ko ka faɗa in baka faɗa ba dan kana da irin shi a gidanka to ka yi laifi biyu gashi gidanka bai gyaru ba gashi kuma kai kanka baka yi nasiha ga tsura al'umma ba yin nasiha ga kuskure wajibi ne kuma a ringa taimakon juna ne shi ne magana da Allah ya faɗa wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq shi majulan su wasiya da gaskiya hatta shi malamin yana buƙatar taimako al'umma in kun dauka malami mala'ika ne yaran su shiryayyu ne matan su shirye kuyi kuskure su ma matan malam kamar sauran al'umma ne suna buƙatar shirya suna buƙatar nasiha yadda shi ma malam ke sa ido ga sauran al'umma shi ma ya cancanta a zaɓi shi ido in an ga wani abu mara kyau a faɗakar da shi don ya gyara da shi ne al'umma ke ci gaba an gano wani ku al'umma taimakon juna ake yi ɗalibai taimaki malami malami ya taimaki ɗalibai sannan a taimaki al'umma gaba ɗaya wajen ganin an shirya na kamar misali na zarafi

ما يمكن وإنما كمان يمكن الوقت كمان ولا يحكي حتى والتحريم na na zai kwamfin cikin da cewa ai hakika ne su ba sun kira yaran bari ko ba sun kira wani bari a asin shi wannan ne kamar san ko duk yawan ne a cikin ba shubuha ba ne wanda za a tsorara in dai har ya zama to abu haramun ne misali aga wannan maka misalin nazari an yi saɓani dama ana magana kan canza halitta ne shi wannan bakin zare duk wanda ya siya dama wannan ba ba ƙari ba ƙari ba ne misali gashi ne ake aka ɗaure na ana fahimta kaga wannan da an yi wannan to in har za su tsara wani gashin da ba wannan ba zai kan baya yi ai su ba da bai ba fayyanta ba ne ko akwai sa wannan zamanin mana a akwai shi wannan ƙarin gashin zamanin mu'awiya ma yana lokaci yana khalifa ɗan mu'awiya yana sham ya ga gashi na ƙari a gefen da shi a titi nan take ya ɗauka ya gudu ba kan ce ya ku mutanen sham wai ina malaman ku ne ba ku san manzo Allah ya tsire wa mace ta ƙara gashi ba ku ba su sai mu'awiya ya kan abu ai magana ƙara gashi yana nan tun zamanin salaf an san da shi kuma ba su yi ƙasa a gwiwa ba suna ta wa'azi a kan shi da masallatai za mu zage masallatan juma'a masallatan kamsalawat duk inda ake da dama a ringa yadawa to banna zai ragu shi banna baya san shiru ne na'am a wuce a wuce layi a wuce wannan bugun malami ne eh. babu ka'ida ba ba da misali a kowane yadda wai ta ce da tafiye sun ce ma yadda ya malamai sun ce babu tafiye a yi kyau amma a canzawa da su wani ba. Ai mutum ya yi kyau ga siffan da Allah ya bashi yadda Allah ya yi kaɗin nan wato ka gyara siffan ka in kai baki ne ka gyara bakin ka in fari ne ka gyara farin ka ba bi ma'ana ba wai ka canza halittar ba ba mu ce ƙara farin ba ko ya ƙara bakin an gane ana so ne ka gyara misali yanzu in kana gyara jikinka da mai wanda ba zai canza ma fata ba zai zai gyara fata ba sai ƙara laushi ko abin da ya kamata da wannan a ga wannan eh. kuma su ba sa haƙuri da ɗan abu kaɗan da ga ɗan kurji tashin hankali kenan

sai su shafa shafa shafa wannan a gaya musu wannan a gaya musu shi ne sai ka wata mace ta lalata fuska ma ya yi dame shi fuska ba zai ƙara gyaruwa wata wata an fara fuska ba za a yi a insha Allah a yau ne ku kuji jama'a da Allah kamar yadda muka yi jiya